Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku kada ku manta da studio Kalangu wani dandali ne da ke baku damar kawo naku ra'ayoyi ta hanyar bakin da muke gaituwa tare da batutuwa masu muhimmancin gaske wanda suka shafi tattalin arziki zamantakewar al'umma demokradiya da dai sauransu a yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya rataya kan waɗanne hanyoyi ne mutane ko 'yan ƙasa za su bi game da wuce gona da iri ko kuma Zakewa ta jami'an tsaro a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar. Amma kafin sannan ku rike da cewa aya mai lamba 32 ta kundin tsarin mulkin wannan ƙasa mu ta Nijar ta jamhuriya ta bakwai ya nuna cewa gwamnati ta yarda da kuma tabbatar da 'yancin zuwa da dawowa da 'yancin kafa ƙungiyoyi da 'yancin yin taro da kuma ayyari da kuma zanga-zanga a cikin yanayin bin doka da yadda doka ta tanada. Haka sanarwar ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam ta shekara 1900 1789 ta bayyana kuma cewa kowane mutum bai kamata a tsorata shi ba a game da ra'ayin nasa ko kuma addininsa abinda ake so shi ne zanga-zangar kanta ta da hankalin al'umma ta bi tsarin doka domin ita ce kaɗai ke ba da 'yancin yin zanga-zanga haka kuma kamar da kuka sani da a aya mai lamba goma sha hudu ita kuma ta jaddada cewa duk kowane kamata ba a tozarta shi a ci zarafinsa ko kuma a maida shi bawa ko kuma a yi mishi abubuwan da na gallazawa yawa wanda ba su zuwa da imanin jama'a ko kuma wanda zai bata masa suna duk kuma mutum ne ko kuma wani ma'aikacin gwamnati da ya tahar da irin waɗannan abubuwa na gallaza ko cin zarafi ko kuntatawa mutum a cikin aikinsa ya kamata a hukunta shi kamar da doka ta ce a game da wannan batutuwa kuma haka kundi mai aya mai lamba 39 ta ce dukkan ɗan Nijar farhula ko soja yana da 'yancin ya girmama doka kuma duka a cikin yanayi kundin tsarin wannan ƙasa ta da na doka kuma sannan doka ta yi aikanta kamar yadda dokoki suka tanada a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Domin tattauna wannan batu a game da waɗanne hanyoyi ne wato al'umma za ta bi game da wuce gona da iri ko zaƙewar jami'an tsaro a wannan ƙasa tamu ta Nijar. A nan ɗakin magana ina tare da Malam Amadu Ali na Kurgeni na ƙungiyar kare hakkin Adam ta CNDH sannan kuma ina tare da Malam Kani Abdullahi na ƙungiyar nan ta ƙungiyoyin fararen hula wato kod da kuma ma Malam Abdulaziz Lawali komishina ah, na wato na 'yan sanda a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Ni ne malaman ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala bari in fara da kai malam Ali shi na kurgeni shin wannan al'amari wato na ganin yadda 'yan ƙasa suke tayar da harkokinsu kuma yadda ake ganin wuce gona da iri na jami'an tsaro a lokacin da wato 'yan ƙasa suke tayar da zanga-zanga shin wannan ya dace ko kuma ya al'amuran suke? To eh, ada sai mu yi ma Allah godiya da ya ba mu damar mu zo nan cikin wannan ɗakin na studio Kalangu eh, dan mu tattauna bisa wannan muhawara mai faɗakar da jama'a eh, ina fata kuma allah ubangiji bayi eh, wannan annoba da ta soko kai cikin ƙasashenmu na afirka kai da hamma duniya duka baki daya Allah keɓe mu ita kuma mu yi ƙoƙari duka eh, jawo hankalin da ake mumu na yadda za mu kare kamu da ita don Allah da annabi jama'a su yi aiki da ita to yanzu uh, yi magana ɗazu zan ɗan tado ka kaɗan hakuma ce ta ƙasa eh, ga masu ƙungiyoyi nan su abdullahi ne ko baka gane ba <laughs> eh, ita sai an ashe hakuma ce ta ƙasa ta kawata mm-hmm. gwamnati ya kawata yawwa to bisa zance da kai na cin zarafi da ake yi ma 'yan ƙasa bisa abin da ya shahi jerin gwano mm. ya kamata kuma nan ma mu dandance mm. saboda jerin gwano a wani lokaci hmm. saboda yanzu bai kamata ba a ɗauko zancen jerin gwano tun da ban ma cikin muna cikin hali wato ana dai cikin yanayin yanayin da ba a yi bai yiwa a zancen jerin gwano yawa ta hana tun da kaga ko kasashen turai shekaran jiya ko jiya ina kallon talabijin na ga mata da suka yi wani jerin gwano wai mutum mace biyu ke hawa bisa bisa tabul haka mm. su si si hudu albarkacin bakin su sauka state su amma ba a gabar su ga muri guda to kenan jerin gwano da muke zance a lokaci wanda babu corona ba yawa eh ana cikin kwanciyar hankali yawa a wannan lokaci mm. lalle in muka diba kamata a dibo menene mawarin wannan cin zarafi me yake kawo shi lahuhukan sun kashi akwai su kashi biyu Mm-hmm. akwai layin su masu jerin gwano akwai layin su ma kuma 'yan sanda da gwamnati mm-hmm. kaji inda abun yake mm-hmm. yanzu eh, in kana bani dama a gulgushe zan gaya maka layin su eh, eh, masu jerin gwano ai yanzu da kai zance bisa duka abubuwa na kundin ƙasa mm. eh, eh, sharuɗa na wa'anda kundin ƙasa ya mm. kawo ya kawa mm. ya yi zancen lalle muna da incin duwan ɗan ƙasa na da incin ya to ya hudu albarkacin amma bisa bin doka bisa bin doka menene bin doka shine ai mutane ba sa tsaya su la'akari da shi mm-hmm. bin doka kamata ya kashe ka kai ka aje takarda ka ce zan hito in shirin gwano rana kaza kuma zan hudu rashin jin daɗi na game da abu kaza da in an baka hanya ka yi in ba a baka hanya ba ka kai ƙara sama Mm. ka ce to ni an hana ni in je rungwano ni kuma insha Allah sai na shi zan je in kai kara wajen juju mai gaugawa mm. ya bani hanya in to kai baka je baka kai kara kuma ka ce sai na hito mai yawanci kannan eh, mu diyan mu wanda ke jami'a mm. ka san su ne ke wannan sai su ce a mu tun lokacin conference national act fundamental ya ce mu ban mu a'a ku duka 'yan ƙasa ne ya kamata ya kamata kowa bi doka to tunda ka ci haka dan malam ali shi ke sa kaga a gurguje in a gurguje in mm. suka huto sai ai wanda ba so mm. su kuma 'yan sanda akwai eh, sharuɗa da aka sa musu wanda bai kamata su wuce su ba su ma sai su wuce gona da iri ana koran jama'a har cikin gida har karkashin gado mhm. ana kama wannan shi ma bai dace ba tunda kaga duk wanda ya shiga gidan wani da makami ko da abun nan eh mana in ka shiga gidan wani kai da ka koro shi ka shiga kai abin da doka take ce ma eh. Eh, eh, violation de domicile kamar ka shiga gidan mutum da ba a baka izini ba ba ba ta ka'ida ba to kaga mm. sai Allah ya mm. kiyaye ba a san ba shi dan sanda in ya shiga can cikin gidan mutane abin da zai afkuwa mm. kenan kaga nan ma ana wuce gona da iri kenan abubuwan da sun kashi e, to ina shi gwamnati ina gwamnati ina na talai laihin gwamnati hmm. menene laihin gwamnati ka san doka ta ce ta ƙasa waga ta ce duk ɗan ƙasa yana da incin hito jerin gwano hmm. to sai muka gano duk lokaci da su 'yan warar hula suka hutu suka ce za su jerin gwano kullu yomin ta ake an hana a'a ba a haka nan a cikin demokradiyya ba a haka nan ba kullum ba ake hana kullum kullum cikin kashi goma in sun hutu zan ce zasu zan zasu je gwan sai a ce an hana sai a yi musu a ba su damar su yi so ɗaya hana in ka ce zaka hanawa ya kamata ka kawo hujja ai ko wajen ni malamin shari'a ne ko wajen malamin shari'a in aka in an ce an hana buɗe kundi yake diba hmm. bisa wace hujja ce ma'ikwanta suka ɗauka suka ce wannan jerin gwanin sun hana shi hmm. zai kawo tashi hankali menene nihin tashi hankali ina tashi hankali sai ya diba ya gani a'a sun ce ba su isasshen yan sanda wa'anda za su kare eh, jama'a domin a jerin gwanon daidai eske da gaske ne duka wannan malamin shari'a sai ya duba su lokacin nan yake yake yake hiddo sakamakon shari'a shi kenan kaga nan in ya ga akwai wuri inda ba gaskiya bane sai ce a ah, su ta Na Na gode Mala Amadu Ali. Eh bari dawo gare ka Malam Kani Abdullahi. Eh waɗannan ƙungiyoyi naku an san da yawancin ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam dukansu wato suna eh, da damar eh, musamman su ƙungiyoyin fararen hula su da harkokin na zanga-zanga idan suna ganin an tawaye hakkin su ko kuma akwai wani abun da ake yi a cikin ƙasa wanda suke ganin bai dace ba. Shin dukansu eh, kowa yana da damar ya ta ya gudanar da irin wannan zanga-zanga idan dama ta bashi. To, eh, habba ina zuwa wajen abin ga tambayanka sai in gode muku hmm. da kuka cire muku zocin wannan mahara. Yanda kuka ci haka nan ne, ka sa a cikin aikin eh, fula. Hmm. Eh, kaman in mun ga ana taka hakin 'yan adam, muna da abin ga eh, kaman hanyoyi hanyoyi mhm. da eh, muke bi to a ci hanyoyin akwai abin ga zanga-zangan mm. kamar mu ce mu hita mu goda mu abin ga bacin ranku kuma a sa a bi gaskiya a bi gaskiya amma mun gani yadda yake kamar yanzu sirtu niger eh, lokacin ga in kun ce kuna zanga-zanga ba za a yarda ba a saboda akwai wani yanayi na musamman akwai wannan mm. amma kamar ni ba ma zancen wannan wannan abin ga lokaci nike ba mm. kamar paske yanzu bai yiwa ma mm. paske mm. kaman lokacin da ma ake yin shi ba a ba ku dama ba a ba mu dama na'am to ana gani ko lokacin da ba a ba mu dama in ba a ba mutane dama sai su ta yi in sun ta yi eh, a aika musu yan sanda to me yake kawo wannan paske an kice kamar mu in mun tambayi mun ce muna so mu yi wani zanga-zanga mm. an kashe muku a cikin kwana uku ne ko ko aika ko aika uh, uh, effectivement sako na ku zanga-zanga zanga-zanga mm. ga inda ga lokacin da zamu yin shi ga inda mu bi ga inda zai commence eh, zai fara ga eh, inda zai zai kare eh, sannan kuma mambobin kungiyoyin naku shugabannin amma sai mu gani kaman sai wajen minwi ko da sa a sattar haka a aika a ce muku ai an hana Mm. alors que normalement ya in ma an hana ya ga muku tun da wuri tun da wuri tun da in an hana mun muna iya mu tayi wajen juzo mm. yanda yake juge de référé mm. a ce mishi en français juge de référé mai gaggawa ya diba ya gani eske yanda wanga yake eske da gaskiya ne in an yi wanga wanga zanga zanga eske yana yi wanga eske haka yana yi ba mu abin ga ya ce ya ce ya ba ku gaskiya gaskiya in ya ba mu gaskiya sai mu ta ko ya ce ai ni ma na bi abin da yake haka nan ne to tun dai an kace cikin kasa ne muke kamar ita da durwa ta inci ya kamata in in doka ya baka inci wani abu mhm. in doka yake kuma baka inci <laughs> sai ka hakuri sai ka hakuri <laughs> amma da fo a shikin ne ba mu yi eh, kwa na gode da <laughs> kari bari dawo gare ka Abdulaziz eh, eh, Lawali shin cikin wani yanayi ne yan sanda suke aiki idan ana cikin zanga zanga cikin wani yanayi ne aikin nasu yake tahiya abu na farko dai kamar da yan uwa suka gayi shine zamu ma Allah godiya kuma zan ma wannan radio na naku godiya kasancewa kun tattara mu saboda wannan muhawara mai wadda take mai muhimmanci yanzu bayan haka insha Allah dangane da tambaya da kai shine abun sani dai shine su jami'an tsaro aikin da suke yi shine ya kowane lokaci zai kasancewa cikin kasa an kwana lafiya kuma an tashi lafiya kenan da ya kasance lokaci ne na zanga-zanga ko kuma lokaci wanda ya kama da haka kamar babban abun da yake bayan tunaninsu ko in ce makasudin da yake sa su ma dai su zartar da wani abu shine ya zai kasancewa kamar doka an tsare ta an tsare mata hakinta kenan duk lokacin da ya kasance wa'inda suke ko zanga-zanga ko kuma wa'inda suke wani fito na fito ko da gwamnati ko kuma da abin da ya kama da haka nan idan sun yi shi bisa kan kama bu su yi da'a ga ita doka wadda take mm. doka ta kasa ba to a wannan lokacin ne ake ganin jami'an tsaro sun fito amma kamar bisa yanayi wannan na musamman na Eh, zanga-zanga kabun jami'an tsaro su fito su yi wani abu mu sani cewa akwai wasu abubuwa da suke yi a ƙarƙashin haka wanda sun tanada kamar da yarjejeniya da ake yi da su wanda suke yin zanga-zanga don dai a samu bakin zaren a mm. samu maslaha mm. ka gani yanzu bayan wannan akwai wani abu da ake cewa dissuasion shine za a sa jami'an tsaro wurare-wurare don mutane watakila su ce to hakan lalle zai sa mu koma gida eh. ba sai mun fito mun yi zanga-zanga da aka hana ba ka gani to amma in kaga an yi aiki da karfi to menene ke sawa a yi aiki da karfi kamar yadda dan uwa ya bayyana cewa dama aksari ita zanga-zanga idan kuka je lalle kamar Niger inda muke kamar ba ana ba da authorization bane zaka je ka yi bayyana ina da niyyar yin zanga-zanga amma aka ce maka karkai kenan wannan zanga-zanga da ta zama kaga ma ana ita haramtacciya mm. zanga-zanga kenan a wannan lokacin wanda suke jami'an tsaro za su yi aiki da karfi ko kuma a'a jami'an tsaron sun zo fagen zanga-zanga sai kasance yanzu zau da suka yi sai aka musu salamu alaikum da duwatsu hawa insu daga cikin su sun jikita mm. to a wannan lokaci sukan iya su masu yi amfani da karfin nasu mm. ko kuma a'a an ce ku tsare wuri kaza to wurin nan da aka je su tsare sai kasance wasu sun zo suna so su tada musu zamne tsaye ga mm. musu kore su wato ana so a musu zo banya haka wala to hakan zai sa shi ma su yi amfani da karfi sai dai kamar yadda eh, ya kamata nan a yi precise shine shi aiki da karfin nan abu ne wanda sai in doka ta tabbatar da shi kuma duk da doka ta tabbatar da shi to za a yi shi ne gwalgwadon iyaka daidai ruwa daidai tsaki eh. mun gane ko kuma ana yin shi ne in har an ga ya cancanta a yi amfani da ƙarin ko bai cancanta ba. Na'am. Ah. Eto eh yawancin 'yan Nijar suna batun wato gallazawa ta 'yan sanda. wanda ana takura musu shin wannan zargi ne ko kuma <laughs> abin da gaskiya ne saboda yawancin 'yan Nijar suna ga haka abin da zan faɗi bisa kan haka shine hmm. cewa da kamar yau dukkan jami'an tsare da baki ɗaya in ka ɗauka in ma su 'yan sanda in ma su gendarma in ma su gard ko kuma soji ma dai yau kowanne daga cikinmu ya fahimci cewa muna cikin wani yanayi ba wai kawai yanayi na coronavirus ba a'a hmm. yanayi ma na kama eh, terrorism wannan da muke ciki hmm, ya hmm. samu duka mun fahimci cewa hannu ɗaya bai ya taɓi yau idan muna bukata mu ci nasara cikin dukkan wani abu da zamu to muna buƙata 'yan ƙasa kenan 'yan ƙasa abokan aiki ne ba abokan ba abokan faɗa ba wannan mm. abu ne wanda ko darasi da ake koyarwa cikin lakwal na jami'an tsaro na ake basu horo ana kwatantar da su wannan yanayi yanzu bayan haka kamar zargin da mutane suke yi aksari bishwe mm. kaga yanzu kamar bisa wannan yanayi da muke ciki na etat d'urgence sanitaire da an ka sa doka wannan ta kuvurfe. doka ta ɓace shine doka ta bace ko eh. to yanzu shi ta <laughs> da aka sa shi a shi wannan yanayi na kuvurfe. Eh. in mun lura farkon yanayin mutane sun yi ta yada wasu bidiyo wasu abu abun da aka yi wasu kasashe mm. ba a Niger bayarwa amma Nijar tsarin da muka ɗauka shine na farko mutane a yi musu gargaɗi mhm. za ka ga jami'an tsaro sun fito tun karfe biyar na maraice har zuwa karfe bakwai suna yi mhm. cema mutane ku yi haƙuri idan bakwai ta yi kowa ya liƙe sana'a abin da aka samu Allah ya sa albarka a mhm. koma gida ka gani to sai kasance ma za ka ga hau wurin karfe takwas akan yi ma mutane wannan gargaɗi akan yi ma mutane gargaɗi saboda ko da kamar a ranar jiya ni na mm. fita saboda ta larura ta rashin lafiya kamar na ga mota na gard mm. wanda suna wajen sos Mm. a wannan lokaci kusan karfe takwas ya yi na amma mutane suna fuce mai suna cewa a cikin tunaninsu watakila wasu ne mutane wanda sun samu ko wani uzuri mm, ko wani abu da ya kama suna kokarin komawa gidajensu mm. ka gani kenan jami'an tsaro suna yin abun kamar da fahimta kenan abun da ake bukata yanzu eh. shine ya za a samu goyon baya eh. na su kansu mutanen kasa saboda kamar yadda dan uwa ya faɗi ho yanayin yanzu yanayi ne wanda ya shafe mu mu dukan mu baki ɗaya ba yanayi bane ko na gwamnati ko na jami'an tsaro ko kuma na 'yan farar fulla a'a mu duka yanzu makiyin mu guda ne fa coronavirus mm. eto eh tun da wannan batu da muke yi ya shafi wato yadda ku ake cewa kuna eh, gallaza ko kuna wuce gona da iri a cikin ayyukan naku na kwantar da tarzoma yawancin lokaci idan ana zanga-zanga ana ganin ba ta kashin da ake yi da ku da wato eh, masu zanga-zanga kuna amfani da wasu kayayyaki wanda za a amfani da su a fagagen mm, yaƙi shin ya wannan al'amari yake eh, talaka suna aza eh, kamar abin da nake so na in bayyana shine eh. kamar yau al'amari ne ya zo kusan da haka nan mm. yanzu da muke gani kamar misali yanzu an zo da wasu ababe wanda kamar a tunanin shi farar fulla zai ga kamar a fagen yaki ya mm. kamata a ce a amfani da su ba a gare su ba <laughs> me abu ne wanda kamar yadda na ce muku na farko ana so ne a yi dusiyadiyan shi mm. kamar in ya ji wannan sai ya ji tsoro ya ce wannan zanga-zanga wadda gwamnati ce ka a yi to zan yi haƙuri sai in koma gida in yi ga wannan kadai mm. mun fahimta ko kenan wannan shine maksudin da yake sa ake kawo wannan dispositive wanda in ka gani zai baka mamaki mm. amma dai wannan shi ba ta kashi da ake cewa ana yi da jami'an tsaro nan ina so in faɗa ma mutane shine cewa da kamar babu wani shugaba na jami'an tsaro wanda yake aiko mutane bisa kan fagen zanga-zanga mm-hmm. kawai don su ba mutane kashi kamar abun da ake ce ma mutane su zo shi shine su yi an wannan zanga-zanga yanzu in mutane sun kiya an ce musu su fita an ce musu su fita so daya so biyu so uku bishi akwai abin da ake kiran procedure ta somation mm. to ana cewa mutane su ta yi dan wanda dai an san shi ba ta kaddare ne to sai ya haƙuri sai ya koma gida mm. to yanzu eh, yanzu wanda ya eh. kiya to wannan shine kamar yadda dan uwa ya faɗi kwa ya ce kamar karen da ya sha kwai kwa sai ta kare mm. sai ta kare <laughs> amma dai eh. amma dai mu sani cewa wallahi babu wasu jami'an tsaro da suke zawa da niyyar kawai su ba mutane kashi kuma ɗazu cikin abubuwan da na faɗi kamar ana yin shi ne ta hanyar doka in doka ta yarda a yi su daidai ruwa daidai tsaki a ga kuma in ya kamata yanzu bayan haka akwai wani abu da ake cewa imanism hmm. kamar ana so ko da cikin wannan hmm. ya kasance akwai jin kai saboda yan uwa ne fa yan uwa ne suka zo kannin mu ne yayin mu ne to yanzu wannan kannu da yayu kamar kai a naka matsayi na fara na na sanda ko kuma na guard ko kuma na gendarma wata wani alfahari ne zaka samu ka bigi kananka ka bigi kaunaka ka kitar da ita an kai ta likita menene riba ka a ciki ita eh, wasu suna wuce gona da irin to yanzu abin da nake so in sani shine ai saboda wa'annan masu wuce gona da irin saboda shine mu ma muka doki wasu matakai eh, tunda a tsakanin ku ma ku masu ina zuwa eh, malam Abdulaziz a tsakanin ku ma ku masu sanya tofafin soji ko na iko haka wato daga cikin ku ana samun wato bata gari wanda suna bata sunan wannan aiki naku mm-hmm. shin ya kake ganin wannan za ku daidaita irin waɗannan matsaloli shine bayanin da mm. da na so in yi kabin kai tambaya kamar abun sani shine wa'inda suke zauwa bisa kan shi fagen zanga-zanga kansu mm. kamar akwai wa'inda ake ce ma abin ga shugabanni kamar su ne irarsi mm. intermedia mm-hmm. yanzu in sun zo kamar suna da nauyin su kula ya ake tafiyar da al'amura ana yin su ne bisa kan yadda doka ta ce ko kuma ba a yin su yadda doka ta ce yanzu in sun ga abun da ya saba ma doka to su ne kamata su ma wanda ya taka wannan doka daga cikin jami'an tsaro su mishi hannunka mai sanda mm, yanzu bayan haka su kansu jami'an tsaron da suke a wannan kalkashin wannan shugaba nasu mm. akwai abin da ake cewa control par le pair mm, kowanne zai diba ya gani shin wancan abun da yake yi ya saba ma doka ko bai saba ma doka ba in ya saba ma doka ya ce mishi kai ba fa ka koyar da mu ba yanzu in ya kasance su dukansu sun fice gona da iri to yanzu shugabanninsu su ma saboda akwai control hierarchy da ake su suna dokan matakai mm. shi ne nake ce muku waccan shekara da ta fice ko kuma ce shekara biyu da suka fice lokacin da aka samu ɗan rikicin na tsakanin eh, etudiant da su jami'an tsaro ai akwai wasu daga cikin 'yan sanda guda biyu wanda sun samu wani mutum suna ta bashi kashi alhali mutumin ba zai iya ya cutar da su da komi ba har abin ya yadu cikin to wayannan mutane mun san da kamar polisiyar ta ɗauki sakamako mai tsanani bisa kan wayannan mutane kenan wannan yana gwada cewa yanzu babu wani wanda zai zauwa polis kamar ya taka hakkin dan adam ya ce kawai yanzu ya ci karan shi ba baka yanzu babu shi nagode malam eh, abdulaziz eh barin dawo gare ka malam ali shina shin ka gamsu da abin da kwamishina ya faɗa? Eh, a kwarai kau, na gamsu da abubuwan da ya faɗa, amma akwai wasu kurakurai ko ko kari da nake so in kawo. Na'am. Mama eh, eh, Ada, eh, na farko bisa zancen yanzu wannan mai da aka ɗauka ta Eh, doka ta ɓaci. Mm. To, lalle ni har yanzu ban shaida ba tun da ban gani ba. Ka san mu duk komisiyon hakuma ta ƙasa idan tana aiki sai ta yi bincike. Mm. Eh, saboda koke-koke mun ɗan fara samun su amma ce musu muka duk wanda ya ka kuka ya kama mu hujja mm. tunda in babu hujja mu ban ma aiki bisa shaidu dai eh, shaidu sai mun samu hujja da shaidu na kirki bisa shi muke taya saboda mun samu koke-koken cewa tunda aka kawo wannan dokar ta ta ɓace kamar eh, akwai ana samun inda aka ba aka ba mutane kashi mm. ni ban gani ba amma abin da muka tashi yanzu ko jiya mun yi reunion bisa wannan zan mu sa kwamiti mai larawai mm. wanda zai zagaya cikin garin ya mai. lokacin da aka sa korafin nan ita hukuma ta kasa za ta hutu ta zagaya ta ita da kanta mm. idan ta samu shaida guda ko biyu tunda jama'an tsaro kamar da ya faɗi yadda doka ta ce su ya kamata su kiyaye lahiyar jama'a a kwan lahiya a tashi lahiya shine ake so idan yanzu eh, an samu kamar mutane wa'anda ba su yi aiki ba mm. da tunda an ce karhe eh, bakwai mm. ko na na marici ya kamata kan wanda ya hutu to kaga nan sun dan yi kokari har zuwa kare takwas ma suna dan raraka jama'a suna abin nan in muka diba ha wata wasu kasashe na nan kusa gare mu ba haka ake ba akwai yan Nijar da ke kasashe ba na su ba tunda abokan abu na arziki ne me wallahi soje tun karfe eh, hudu sazzar ke ake sabka daga aiki in ka yarda suka gamu da kai kashi suke bada to mu kashi nan ne ba mu so a bada idan sun kama mutum wanda bai yi aiki ba da abin da doka ta ce su kama shi su kai shi ya yi garda abin nan a shi a baiwa eh, gatan shari'a shi cewa da procurer kaga nan in amand tara za ya ci shi in in mi a mishi shi san yadda za yi da shi abubuwan da aka kama da mutuna in mota ce in moto ne in wane ne su ma duka a a kai ma na ɗaya kenan eh, mhm. na biyu abin da nake so in waɗi mai ma'ana shi ma ina tuna da disco da shugaban ƙasa ya yi mai girma mamadu Isu lokacin da yana eh, jagorancin wannan abun ga na G5 na, na G5 Sahel. Ca ya yi tolerance zero kamar ba a yarda sojawa ko ko eh, masu eh, masu sa tushe ma mm. duk inda suke ko da cikin kwanci hankali ne ko cikin lokacin yaƙi kada ko kusa kada a yi abubuwa wa'anda eh, za su musguna ma. Eto eh, ai faɗin shugaban ƙasa da kuma eh, aikatawa ya sha bambam ko in ka duba. Kaga nan inda muke da muna da wannan ƙarfi. Doka ta mu wannan ƙarfi. Duk inda aka yi irin wannan aiki. In dai mun ji labari, mun samu labari ko to in sha Allahu hakuma ta ƙasa za ta tashi mun yi irin wannan aikin na bincike ba inda mu shi ba. cikin garin eh, gaba ga abalak har ikarfan mun je tare da soji da police scientific mai mhm. mai mai bincike eh to malam ali bangin tselon fashin ka baka ah, wannan eh, aya ko kudiri mai lamba goma eh, sha biyar na kundin tsarin mulki na jamhuriya ta bakwai ya ce duk wani wato jami'i bai kamata ya aikata umarnin da baya bisa doka haka ne haka ne haka ne tunda makudushin wannan eh, doka da aka dauka da ke cikin kundin kasa mm. shine na ce mun yi shi ɗazu da halshen faransanci da harshen faransanci tun lokacin jerin gwano da aka yi na shekara ala 900 da da gomiya tara katarwandis mm. lokacin da aka kashe 'yan makarantar nan mm. tun shi duk constitution ko in ce kundin ƙasa waɗanda suka zo daga baya sai aka soka wannan Eh, wannan eh, dokar da ka faɗi yanzu ta cewa bai kamata ba a baka umarni kuma kai da kanka ka san umarnin nan ba gaskiya bane kuma ka aikata shi in ka aikata shi wa can eh, ka iya da kanka karan da ya sha kwai ta kare kanshi tunda wanda zai sa maka ya sa ka kashe ka aikata wannan danyen aikin lokacin da za a buɗe shi baya nan sai ce a shi bai haɗi ba mawari kenan aka sa shi cikin kundi na ƙasa kuma shi Eh, dan sanda shi da kanshi ya sani shi ne ake ce ma bayonet intelligent ya san inda gaskiya take ya san inda ba gaskiya take tun da yanzu misali ko bisa abin da ya shahi eh, jerin gwano akwai lokaci wanda in abin ya yi kamari ya lalace ana iya ba su doka ta haɗe tun da ta yi a yi aiki da doka a lokacin nan ma doka ta haɗe ana suna da incin in lokacin abin ya yi kamari na haɗe in ya yi kamari ya lalace mm, mm. suna da incin eh, su halba mai ake ce mishi kartushi na gaskiya mm. amma shi ma akwai sharuɗa da aka tsaida ka ga kartushi guda ne ake ɗaukowa a meka ma wanda zai halbi kuma in ya tashi halbe tunda abin ya lalace ba kai ba zai buɗa ko zuciya ko abin a'a ƙawa zai buɗa kuma wa zai buɗa wanda ya taho wanda wanda ke minor din shine mai ce mutane a zo a yi ka gani ko amma ba a ce mishi duk wanda ya ce mishi a ɗoki ya aro zai yi haka duka abin nan kamar kuda kaga shi da shi ya san da bai kamata ba in yayi ya aikata to gobe shine za a kai eh, gaban koti a man shari'a. E to don haka nake so wannan hukuma ta ku ya take eh, duba waɗannan batutuwa ke da nasaba da eh, wuce gona da iri na jami'an tsaro a cikin wannan ƙasa ta mu. E to yanda muke yi na farko shine na ce wani bi zuwa ake a faɗa mu. In muka shi kuma on soto sezi sai mu tashi mu da kanmu mu je mu yi bincike. Na biyu kuma ƙara ake kamun in mun samu ƙara kuma shi ma zai sa mu tashi mu yi bincike sai mun yi bincike mun ji ina gaskiya take yaya aka yi kuma in dai an ci da hakkin mutum tunda ka san kamar da kashin nan da ake bada a kama mutum a mushi wulakanci a bashi kashi gaban iyalin shi a ma hidda mishi kaya ko a kwaso ruwan gwalol ko abu a zuba mishi duka wannan kaga eh, ayyuka ne wa'anda bai kamata ba na cin zarafi tunda yanzu ka yi zancen a cikin abin da ka ce traitement cruel en humain et ou dégradant duk wanda yayi shi to insha Allah mu dai in mun ji labari to za mu kama ma mutumin nan mu bi disa insha Allah sai mun kai hakuri sai ya samu gaske to akwai ci gaba cikin wato abin da ci gaban da aka samu wajen tabbatar da kwanciyar hankali da kuma tabbatar da doka da eh, da oda a cikin wannan kasa ta mutanjar ma a ce batun kare hakkin adam akwai an samu ci gaba sosai to eh, zan ce an samu ci gaba amma kuma akwai kingin zomo kaba inda zan ce akwai kingin zomo kaba shine kaga kamar bisa wannan abu kira ne nike ga su yan horar hula da su ma'ikwanta su duka tunda kowannen su yana da laifi kiran da nike so nike ni so muke kamar demokradiyya ta hudu a cikin kasar mu ta Nijar amma matsala sai ke su yan wara hula ba a ba su dama ta su huto su su, su albarkacin bakin su demokradiyya ca ta yi kowa yana da incin ko baka so ka ji eh, abun ka saurara ka dai saurara eh, ka dai demokradiya ta ce su kuma idan an hana su kuma su bar aiki da yan siyasa nagode kana ji ko akwai bangaren da ke tare yan hula da ke tare da gwamnati akwai bangaren yan horar hula da ke tare da yan adawa baya da ke wani kamata ya su tsaya wuri guda hmm. su ba sa bayan gwamnati lokacin nan ne gwagwarmai su zata yi karfi to su kuma idan an ce musu kalku hutu to akwai hanyoyi su ne kace yanzu hmm. doka ta ba da hanyoyi wanda ya kamata su bi kuma sun san su je su yi aiki da su shine demokradiya amma ba a hito ba su wannan bayan Allah 'yan sanda sai a tara musu gajiya ba su ci ba su sha ba su ne za a ba umarni a ce ku je ku kuma su ne za a ganin kuma eh mana kuma laihin <laughs> wanda ya yi laihin in ka diba yana can boye mer ne um, saboda mer eh. na na na magajin gari ko na kominu wannan daya biyu uku hudu ko takwas ma yaƙi ya hiddo takarda mai cewa na hana wannan jerin gwana kamar yadda Abdullahi Kani ya sai su bari sai karfe sha biyu na dare y'o to kare sha biyu na dare Allah da annabi jama'a wannan irin malamin shari'a ne za a samu a ƙarfe sha biyu na dare minuyi wannan duk dubaru ne ai kuma duk dubaru kaga wannan cikin <laughs> na gode eh, malam Amadu eh, barin in dawo gare ka malam Kani Abdullahi shin ya kake kuke kallon waɗannan matsaloli na na wuce gona da iri na jami'an tsaro eh, a game da batutuwan da suka shafi wato kwantar da tarzoma a cikin wannan ƙasa shin jami'an tsaro suna aikin su yadda ya kamata ko kuma suna abubuwan da kuke ganin ba su dace ba a lokacin da ake zanga-zanga to ban na iya in ce kaman ba su aikin su paske kaman in ana zanga-zanga ka san in an tayo abin ga zanga-zanga yanda an ka ce in ka ga an yi kaman in yan sanda sun ba masu zanga-zangan kashi mm. yanda yake ne kaman zanga-zanga da an ka ce bai yi mm. ko a gani wasu masu abin ga zanga-zanga sun ta suna suna abin da bai kamata ba suna ko suna da fada haka da sauransu wannan ko ina shi mu ma masu masu kirawa a yi shugabannin shugabannin masu kira a yi zanga-zanga mm. ba mu kira mutane don su zo su yi abin ga banna amma mi muka ce kamar il eh, arif kamar yana mm, yana zuwa wani mm. lokaci mm. da mu ma ban mu gane ma abin ga su yan sanda ba mu gane musu parce que in sun zo ba banza ba aka ce eh, a sani in kuna zanga-zanga a san su wane ne shugaban mhm. in kun zo sai ku kire su kun ga kun kuna zanga-zanga mhm. kuma alhali ko zanga-zangan kamar march pacific ne kun kace kuna so ku to su yan sanda ma ai wani lokaci suna tuntuba ko ai dan sulhu kafin ma ai in ma ta kai ai ba ta kashin ko aha to shi kin ne shi <laughs> ne kamar da fuwa kwa me ce ba kamar abin da kuma enerve sai ta kai abin da ce ba mutane ta kai eh. kamar ba ma mu ba yanda kake ne sai ka hita ka gani kamar an ce ana zanga zanga za a yi zanga zanga ko an hana shi sai ka gani ko ina a cikin yamai kamar ka gani kamar yadda muke ce kamar yan tiyatar da gayar mutane sai su ce kai ya sa ake dan an ce ana zanga-zanga amma mu ko alhali alhali ko su ko ga inda ga Abdulaziz ya ce a tsura ta ne ko koma ko wace <laughs> eh mito shi ne wannan ne <laughs> defuwa sai ake to alhali su ga inda ya kamata su kai wannan wannan kari su tai shigo da kari amma mu su goda hama kari eh. to shi yake sa sai mu ce to kai wannan ai an raina mu ya za a ce ba a iya kawo abin ga yan sanda masu su yi an kadire eh, wanda za su kula da ku ku yi ku kare cikin kwanciyar hankali amma ana iya kawo wanda zai su tarwatsa mu to shi yake sa da fuwa mm. ana ana abin ga mutane ana samun hada ana fada mutane suna tashin hankali tashin hankali to yanzu me yasa ku yanzu ba ku da kan magoya ku ko masu zanga zanga na cewa komi idan ah. an yi an ce doka ta ba ku dama ku yi ku yi hmm. in kun ta ba ku ba ku yi hakuri aha justement abin da yake sa bai yiwa shine kamar yadda nigge kamar in mun ce muna zanga-zanga sai a zo kamar in mun ce kamar gobe ne za a yi zanga-zanga mm. da dare a kawo mun a ce mun ai an hana alhali ko eh, doka ya ba mu izini in ma mayar ya hana mu ta wajen abin ga eh, juge de refere mm. mu ta wajen shi mu ce ai mu mun ce muna abin ga ba ku yarda za ku ɗaukar kara kara to in da dare ne an ka kawo shi ina ne ka shi ina zaka iske shi matsala ce matsala ce a ba a gaya mutane ba ba mu gaya musu ba mu ce ai an hana kenan ya kamata ita ma gwamnati ah, ta rika ah, bin doka ta bi gaskiya ita ma ta bi gaskiya ina gode <laughs> ina gode <laughs> a gurgushe eh, normalement hmm. shi eh, magashin gari hmm. kamar yadda kanina Abdullahi Kani ya wadi shi ma doka normalement an kayyade mishi lokaci wanda ya kamata ya ba su amsa idan sun ce za su huto su jirin jerin gwanau in yi ce yana to zai ba su amsa kamun ranar ta zo hmm. akwai ina ji in ban ɓace ba akwai kwana uku ina ji su san da ya kamata ya ba da amsa to bai bada sai ya ki bada kaga wannan laihin da ya ɗoru a buyan bisa wuyan magajin gari ka gane ko kuma shine nace kuma shi kuma in yayi laihin shi akwai ma wanda magajin garin da ya taso da swahi da swahi za su yi jerin gwanan su yan warawula ya zo ya tsaye ya gwada musu takarda ce na hana wannan mm. ina aka taba jin wannan ka gani lokacin nan kaga ya gama yan warawula ya gama su hada da da polisai eh, su je su shiga juna eh. shi ko lahi na shi ne na eh, saboda ya ki hodi ina ina ba na gani na yana gudun electoral din shi mm-hmm. wa'anda ke za su zabe shi don kai ya musu lahi sai ya gobce mm-hmm. kaga ya gama yan abin nan ya gama soji ya gama polis da gendarme da da guard ya gama su da yan horar hula kenan su je su shiga juna na gode na gode na gode bari dawo gare ka kwamishina Abdulaziz Lawali eh, eh, wato wannan cibiya ta sa ido kan demokradiya eh, ta wato harka jami'an tsaro kuma da ake kira yanzu cibiyar wato mulki na gari da kuma bangaren wato tsaro decaf suna ayyuka domin karfafa wato karfin hukumomi a cikin wato ma'aikatan ko kuma hukumomi hukumomin tsaro eh, domin kyautata yadda aikin ku yake zuwa da kuma sa ido da kuma ta yadda ayyuka yadda ya kamata shin ya kuke ganin wannan dangantaka da waɗannan cibiyoyi to alhamdulillah abin da dai za ni faɗi kamar dangane da su dikaf mm. shine eh, mun ɗan jima muna aiki tare da su musamman ma abin da ya shafi ni inda nike nan direction de la sécurité publique mm. da egss wanda su ne ake kai ma kuka idan kamar ɗaya daga cikin police ya yi maka laifi mm. da kuma école école nationale de police aksari ma suna aiki da la fiye da sauran su abin ga direction na, na police mm. to kamar misali aikin da suke gudanarwa ko ce gudunmuwar da suke kawowa shine kullum suna tunani suna kokari ya za kasance an samu kamar jami'in tsaro wanda yake ingantacce <clears throat> wanda yana kare abin ga haƙƙin ɗan adam wanda kuma kamar shi bai da dangantaka da, da siyasa shi ne ake mm. ce a politik ah, shi babu bai kamar yadda dan uwa ya faɗi ya ce tara ana samun mm. eh, yan farar sanda eh, wanda suke bangaren gwamnati da kuma bangaren adawa wala eh, shi ne ya kamata a samu mutum mm. wanda shi kama bai da wata alaka in ma da shi dai aikin shi yake na siyasa aikin da yake ne bautar kasa kuma yana so ya kare yancin dan adam yancin dan adam to kokarin da suke yi yasa kamar mun yi wasu ayyuka tare da su akwai wani abu da ake ce ma depliant wannan mm-hmm. takarar da aka mm-hmm. fitar wadda takarar nan tana kamar gargadin kowane shi jami'an tsaro ko in ce polisiye bisa kan kamar abin ga halaye Mm-hmm. wanda suke na nagarta mm-hmm. a comportement integer mm-hmm. ya zai kasancewa mutum ne wanda shi kanshi yana yaƙi da rashawa kuma bai mm. kama a bashi cin hanci da rashawa kuma idan ya ga ana cin hanci da rashawa to yakan kokari ya taka ma wannan abu birki to wannan gaskiya suna kawo mu gudunmuwa wanda take ta gaske wanda nan watakila fage ne wanda ya kamata in yi musu godiya ta musamman mm. eto eh, eh, yanzu eh, ya kuke ganin a nan gaba wannan hitowa taku idan an ka ce ku hito ku kwantar da tarzoma da kuma yadda za ku daidaita ta tsakanin eh, masu zanga-zangar ta yadda dai ba za a samun rigingimu ba kuma ta yadda su kuma waɗanda aka kuntata masu na da yancin su ta eh, kai karar mm. ku. Da muka yi bayani da eh. zo cewa da kamar su zanga-zanga da ma abu ne wanda mutum yake fitowa sai ya ce zan yi zanga-zanga yanzu wannan zanga-zanga idan ba a shi izini ba abun da ya kamata shine mutum ya bi dokoki hanyoyi wanda su ne shari'a ta keɓe mishi yanzu mu daga wajenmu abun da muke iya yi yi shine duk lokacin da aka ce mu zo bisa kan wani fage na, na zanga-zanga to kar jami'an tsaro in ma polisi ne in ma gendarme ne in ma eh, eh, ne mm. kai ya manta da cewa abu guda na abu na farko shine zan yi aiki bisa kan yanda doka ta ce abu na biyu shine zan yi aiki daidai ruwa daidai tsaki abu na uku shine zan yi aiki da karfi na in ya kamata yin aiki da wannan karfi yanzu abu na fudu shine ka in manta ko so kaɗan cewa wa'annan wanda suke tare da ni yan uwa ne fa mu ne ko in ce mu ne wa'insu amma wani ɗan lokaci kaɗan ne wanda sun fita hanya wadda ita ke take ta ta doka mm. kenan don haka ba makiya bane ba wa'inda za a yi ma cin fuska bane ko a yi musu wani abu a'a mm. abun da ake iya yi shine a yi kokari ya doka za ta kasancewa ta tabbata yanzu kuma idan eh, kun yi musu laifi suna da yancin su kai karaku. Eh shine kamar idan sun yi mu laifi saboda dama Hausawa suke cewa baiwa a ba mutum kashi ana shi kuka. <laughs> Eh. Kenan akwai inda zaka bi. Hmm. Yanzu inda zaka bi nan shine inda zaka ta a shafe maka hawayenka. Kamar yanzu duk lokacin da ya kasance in ma polisiye ne, in ma gendarme ne, in ma eh, gard ne idan ya yi maka abun da bai kamata ba in ma fagen zanga-zanga in ma ba fagen zanga-zanga ba a kaddara ma a ce makwabcinka ne a gida mm. ko kuma a'a kai ne kake bin shi bashi kana matsayin mai shago a unguwarku to akwai eh, hukuma wadda ake ce ma EJSS mm. ita ce Inspection General de Service de Security to wannan in police ne in gard ne ko kuma mutanen da suke pompier su ma akwai wani bangare nasu wanda yake kama na farfulla mm. to kana iya kai karan wannan mutuna a wannan wuri. Wato dai jami'an tsaro ana iya kai karasu idan sun yi laifi. Yawa yanzu mm. in kuma ya kasance mutunan jandarma ne ko kuma soji ne suma mm. su ma suna da IGAD. Wani eh, hukuma tasu inda kakan iya kai da kai wannan eh, kuka naka yanzu bayan wannan wurare kamar yadda na faɗi ɗazu shine cewa da deja akwai sayan dash inda kana iya kai kukanka mm. ko mu gare shi ya ne eh, talaka suke kai karasu wajen ku to kaga eh, malam ada mm. maza maza yanzu abin da kane na kumsar abdulaziz ya faɗi mm. ni ina shaida ni ne cikakka shaida na akwai a kaɗan in na tsakuro maka a kaɗan akwai mutum uku wanda ni na tura su ni da kaina ni na tura su inspection general de service de securite kuma wallahi sun samu galaba ba eh, inspection kamar yadda ya haɗi da harshen faransanci yanzu mm. inspection general de service de security tana nan terminus hanya in an hoto daga hotel grand hotel za a je hotel sahel tana nan hannun dama mm. akwai plaque duk inda ka je ka kai kara can to wallahi in kana bisa gaske ka to wallahi zaka ci galaba mm. mu a wurin mu mm. talaka duk inda yake nan ya mai muna da biro muna da biro eh, eh, da ke nan kusan bisa hanya aviation mm, airport mhm. tilabiri muna da biro difa muna da biro agaris muna da biro mm-hmm. kuma muna bisa hanyar sa su ma biruruka na jahohi in Allah yarda yanzu menene ko baka yi karatu ba ko baka je lakwal ba in dai ka tabbatar da gaskiya an musguna maka zo ka kawo kara cikin wannan birukan da na waɗa maka ko nan ya mai ko kuma cikin eh, jahohi in ka zo ka ƙara taka in ma ba kai karatu ba mu za mu rubuta maka ƙara mm. taka kuma za mu kama maka dimin mu bi sau da kawa mu raka ka kashe shi saboda ina son masu sauran su gane hakuma ta kasa. ba mashara'anta ba ce mm. eh mun bambanta a gurguje ali don sai mu kama maka in ma ya ce akwai lokaci akwai wanda muka ɗauka ma mm. abuka. tun da mun ga abun vraiment akwai tausayi yanzu ka ga mace misalin eh, ta rasa mijinta ya rasu gata da yara kuma kwato hakkin marayun nan an an taushe mata shi wasu sun taushe to in muka ga irin wannan za mu kama kuma mu je mu bi disa kuma sai ta samu gaskiya nagode eh, nagode malam ali eh, eh malam kani abdullahi akwai eh, sako a gurguje wanda zaka ba da in ina da wani sako kaman ko wani lokaci hmm. in an ce su zo kaman in dai wajen abin ga tarzoma tarzoma wajen zanga zanga hmm. in sun zo sai su yi magana da abin ga shugabannin su yi magana da su in ina ji in suna magana da su eh, ina ji ba a yi tashi hankali ko fitina e yanzu kuma ina da wani eh, sako kuma mm. kamar yanzu muna cin ita diligence mm. sai ki gani an kace kamar an kace a karye 17 karye bakwai an kace mutane kowa ya ta gidan shi min yance a karye buku mutum ya ta gidan shi mi zai mi zai sa a karye ventar a iska bisa hanya alor kai kai ba baka da lahiya ne ba kai ba journalist ba kai ba dan sanda ba kai ba wani aiki ne kace yi kaman wanda yake dole dole ne sai ka kai wannan lokaci kenan mu ma mu ma muna da lahi kenan muna da lahi muna da hankali on ne pas des animaux kaman mu ba dabba ne ba muna da mm. hankali mu ma in an ce su ma eh, ba gete ce ne pas de gite da kayar ba sai da son su bane ba da son su ne su zo har ma suna bi mutane kama ana gudu <laughs> suna bi mutane a ce ah, sai an baka kashi haba an ce maka ga lokaci da lokaci lokacin ga an ka ce dan kai dan lahiyanka ne ma mm. sai an baka kashi doka a bita ne a bita mana na gode Allah ya saka da alheri ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara eh, ta mu ta ta studio Kalangu wadda ta shafi batun waɗanne hanyoyi ne eh, mutane ko 'yan ƙasa za su bi game da wuce gona da iri ko kuma zakewa ta jami'an tsaro a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar eh, kun ji dai abinda mun ka tattauna kan wannan mudu'i kuma kun ji bayanan da duka bakin namu suka Kawo kawo abinda za mu riƙe shine duka ɗan ƙasa ya kamata a yabi doka kuma doka ita ce ƙasa idan babu doka to babu ƙasa kuma ya kamata su ma jami'an tsaro su yi aikin su bisa tsarin kamar da doka ta shimfiɗa sannan kuma 'yan ƙasa su ma su bi doka ta haka ne komi zai zuwa daidai tsakanin jami'an tsaro da kuma talakawa a koda yaushe a madadin duka waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan muhawara a nan ɗakin magana na samu malam amadu ali shina kurje ne na kumar karakin ɗadam ta sai an ashe sannan da kuma eh, kani abdullahi ƙungiyar fararen hula na kod sannan da kuma kwamishina abdulaziz lawali na cibiyar eh, direction general de la police da ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara da malam sani na gode allah ya saka da alheri sai wani jikon idan allah kai mu.